Ƙasa da mako guda kenan da wasu 'yan bindiga da ake zaton mayakan Boko Haram ne suka kai hari a unguwar Jari Polo da nufin kutsawa cikin garin Maiduguri. Hari dai ya firgita mazauna wannan unguwa. Ganin cewa wannan ba shi ne karon na farko da ake kai irin wannan hare-hare a wannan yankin. Amma wannan a cewarsu ya fi ba su tsoro domin kuwa an ɗau tsawon lokaci ana fafatawa tsakanin jami'an tsaro da mayakan wannan shine sa yawancin mazauna wannan unguwa suka zaɓi ficewa daga gidajensu har sai lokacin da lambarin tsaro ya inganta na kuma tattauna da waɗanda suke ficewa daga unguwar kuma ga abin da suke cewa sunana usman abubakar eh gaskiya za mu fita abin ne ya ishe mu yau a ce jama'a nan suna zuwa gobe a ce suna zuwa abin ya tsorata mu za mu je kawai da inda muka ga za mu huta to kaga wannan al'amari a ce an ga sojoji kusa da mu kuma mu muna jiddari holo a ce yau sun zo gobe sun zo gashi jiya ma ana kokarin an ji an boye bom a wani waje mu dai jita jita muke ji ba mu gani ba amma gaskiya mu abin ya ishe mu in gwamnati ba za ta dau mataki a dan sauke mana ba ga iyali ga mu ga yanayin rayuwa a cikin kunci mu za mu je inda za mu samu sauki To sai dai a bangare guda jami'an tsaro sun buƙaci mutane su kwantar da hankulan su kuma ci gaba da zama a gidajensu domin kuwa an yi tanadin dukkan matakai na tsaro domin ba su kariya. Ji Abdullahi Ibrahim shine komandan rundunar ba da kariya ta tsaro ta civil defense a turanci. Eh su yi hakuri dama su wannan ba ta gari din eh, abinda suke so su dasa tsoro ne a zukatan jama'a sannan na biyu su gurgunta harkokin sana'o'insu su cewa matasa da masu jini a jika sambar wannan wuraren to kaga aka haka to kaga an ba su dama kenan za su ji daɗi amma mu tsaya mu jajirce kamar yadda muke yanzu muna faturo a wajen kamar yadda shi tiyata kamar da kai magana da shi za mu rinka faturo kullum tun daga karfe biyar har gari ya waye a wajen masana harkokin tsaro dai sun bayyana cewa aikin tabbatar da tsaro ba a jami'an tsaro ne kawai ba al'umma ma na da gudunmawar da za su iya bayarwa dr shehu libati shine shugaban sashen horar da harkokin mulki a jami'ar maiduguri jami'an tsaro ba magicians ba ne ya kamata da kai da ni duka mu ya kamata mu haɗa kai da su mu ba su information a ciki duk inda kaga aka yi ɓannan nan a cikin mutane suke mutane suka yi shiru shi jami'in tsaro sai yana da information yana da labari akan halin mutane da yanda suke a cikin a cikin community taya su da addu'a ba su goyon baya tabbatar cewa in akwai tsiraru a cikin mu mu gaya musu so da su za su zo kafin su je su yi wani barna zo a yi maganin shi bisa wannan ne commandant operation lafiya dole major general john nicholas ya nemi mazauna yankin da su sanar da jami'an tsaro duk lokacin da suka ga mayakan a yankin su ya kamata mutanen gari mutanen da suna dan jeji nan da mutanen suna ta bai jeji jeji ana ganin su to mutane ba sa ba mu labari kuma ban da za a ce ka ce wai akwai sojoji kowane kauyen cikin jeji akwai mutane soja ina da masa mutane to ya kamata shi jama'a mutanen mu da suna cikin jeji da su bulamomi da su sarkuna ya kamata in sun samu sun ga mutanen sun wuce da mashin da motoci su bi ta angon su kira mu namba na ina ko ina kun ka duba youtube zaka samu namba na akwai kuma namba na amin da za a iya kira ko yaushe ka kira za a dauki namba ta miwa kafin ya zuwa yanzu dai masu unguwanni na kokarin shawo kan sauran mazauna unguwan domin kwantar da hankulansu biliyamin yusuf maiduguri arafai hausa